Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke gabatar muku da wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Jam'iyyar APC mai mulki ta tabbatar da tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduji, a matsayin shugabanta na ƙasa. kwamitin zartarwa na apc na ƙasa ne ya zaɓi ganduje a taron da ya gudanar jiya alhamis uku ga watan agustan nan a abuja sai dai lamarin bai zo da mamaki ba kasancewar an daɗe ana yaɗa wannan jita-jita wanda wasu ke ganin dalilin da ya sa ba a hangi sunansa a cikin ministoci daga kano ba kenan rahotanni sun bayyana shugaba tinubu a matsayin wanda ya nuna sha'awar ganduje ya zama shugaban jam'iyyar bayan murabus ɗin tsohon shugaban jam'iyyar sanata abdullahi adamu wanda ya sauka bisa raɗin kansa. To yanzu yaya makomar jam'iyyar kuma ina aka dosa? Shirin Najeriya a yau ya mai da hankali a kan wannan batu. Mun faro shirin ne da jin ta bakin wani jigo a jam'iyyar APC ya arewa ta tsakiya, yankin da shugaban jam'iyya mai murabus ya fito, ga abin da ya ce mana. sunana comrade musa mamman kwantagora yaman na apc north central stakeholders forum hakikanin gaskiya abu ne da muke maraba da shi na to kamar ku a yankin arewa ta tsakiya ba ku ganin a yanzu za a iya cewa ba a bauku da wata kujera wadda kila za ku yi tinkahu da ita ba a jami'a to hakikanin gaskiya haka duka mu muke gani to amma dangane ga yanayin shi shugaban kasa bola ahmad tinubu muna da tabbacin akwai mai da gurbi da za a mana a north central kamar to kuna kana ganin me za a iya cewa yanzu haɗin kan 'ya'yan jam'iyya da makomarta a wannan tafiya tare da Abdullahi Umar Ganduje? Eh to, shawara na farko shine ya kamata a zauna ne da shugabannin jam'iyya da party executive duka a gwada masa manufofi da ƙudurorin dalilin ɗaukan wannan mataki da aka yi saboda abu ne da ya zo da daban abu ne da babu wanda ya taɓa tunani haka zai kasance an samu kuskure akan maganan ma zonin na position aka tabbatar za za a bamu SGS to yanzu da SGS din ne kadai kadai muka tsira to muna da tabbacin abu ne da manyan jam'iyyar mu na North Central da shi shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa su duba su gani a menene namu gudunmuwan a menene namu hope din tunda yanzu dai bamu da wani abin gani iko a jam'iyyance wanda za a ce muna da shi a North Central bamu da shi yanzu to ku kamar me kuke tsammani kenan a arewa ta tsakiya a jam'iyya eh to abin da zan ce a matsayina na chairman na stakeholder forum na matasa a mu dai matasa kan mu haɗa yake kuma na bin na gaba bin Allah ko da a sati da ya wuce aka fara batun ɗaukan wannan mataki mu hankalinmu bai tashi ba saboda muna da tabbacin akwai alƙawurruka da aka mana da dama akan domin maganan ba da mukamai da sauransu to yanzu dai muna zira ido mu gani duk da to muna nan muna zira ido mu gani tunda yanzu an yi haka akwai mukamin da aka bari to muna da kyautata zaton ya kamata a dawo da ita ta north central tunda yanzu vice chairman na north national vice chairman north za ya wuce batun mukamin shi na minista to ya kamata wannan kujeran a banman north central comrade musa mamman kwantagora wani jigo a jam'iyyar apc daga kwantagora mun tuntuɓi ɗaya daga cikin mambobin kwamitin amintattun jam'iyyar apc a matakin ƙasa wanda da shi aka yi zama na ƙarshe domin tabbatar da Abdullahi Umar Ganduje a matsayin shugaban jam'iyyar. Eh to ni sunana uh, architect Waziri Bulama uh, daga Borno nake uh, ni kuma na zama kuma uh, National Secretary na jami'a magaya takardar jami'a da a lokacin da Oshomole yake National Chairman ni ne National Secretary so a yanzu haka ni mimba ne na a board of trustees na jam'iyya wato kwamitin amintattu na jam'iyya wato shi shigowan abdullahi ganduje wato zabansa a wajen national chairman na party wato zai kawo kamar stability a jami'an. Uh, za a samu natsuwa kenan za a samu natsuwa a jam'iyyar domin shi na da zuwan saɗin wato kawo shi a jam'iyyar an samu a haɗin kai wato consensus a wajen Eh, zaben shi as the national chairman because caucus na constitution na party wato a kundin tsarin mulkin jam'iyya na na APC idan an samu wani position inda wani yaje ko kuma wani eh, mutane wato kamar caucus na state na party da zuwan din za su yi proposing so an yi haka din aka zo kuma an yi daga Kano aka samu support ah, daga North West aka samu support nationally kuma duk ciyamomi na fati gaba daya suka yi mitin suka ce shi suka yi suka zaba ya zama national chairman. Ina eh, eh, fahimta ka kenan an samu yarda daga wurin shugabannin jam'iyya na shiya shiya da jihohi baki ɗaya. Eh har da kuma na da kasar ma gaba ɗaya wato an yi mitin na national caucus jiya da daddare ni ma ina ina cikin da cikin gida na national caucus inda har shi shugaban kasuwan ya yi a tun Wato da kai da shugaban kasa da sauran makarabai kuna cikin wannan taro na'am. Eh eh muna wannan taro ko gaba daya ta samu goyon baya a bashi wannan position. So an bi an bi kaida an bi tsari wajen nemo masa wannan position na national chairman. Na biyu ke a gabar gandije wato shugaba ne wanda ya san aikin gwamnati yana da qualification na karatu sosai kuma ya san harkar gwamnati kuma ya san siyasa sosai kuma yana da experience na mu'amala da mutane da kuma harkar jam'iyya so muna ga kamar wannan experience na shi zai taimaka a shi sa ma aka aka nemo shi yanzu ya shugabanci jam'iyyar a wannan lokaci a halin da ake shige na yanzu so muna ga kamar zuwa gaba za a samu natsuwa da kuma haɗin kai a cikin jam'iyyar sosai shugabancin shi zai taimaka wajen haɗin kai na jam'iyyar. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta da muhawara wato facebook.com slash aminiya da twitter.com slash aminiya Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Masu sauraro barkanmu da dawowa. Yanzu ga Mamu Yusuf Bamali, masani kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum da bayani ta mahangarsu. Sunana Mamu Yusuf Bamalli, ni mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum a Najeriya. Ka san a tsari da jam'iyyu suke yi mai mulki musamman mai mulki a Najeriya, akan duba tun daga mukamin shugabancin jam'iyya zuwa mukamin shugaban ƙasa mataimakin shugaban ƙasa da shugabannin majalisa, akan rarraba ne a bama kowace shiya damanta. So, a wannan tsarin da aka zo, daman shugaban jam'iyyar APC tsoho Abdullahi Adam ya fito daga yankin Arewa ta tsakiya ne. ne sai aka cire kuma again shugaban kasa ya fito daga yankin kudu maso yamma da da shugaban majalisar ta ya fito daga yankin kudu maso kudancin Najeriya to amma a tsarin da aka zo rabon shugabancin majalisa yan arewa ta tsakiya suna ta korafi sai aka ce musu ai shugaban jam'iyya nasu ne to yana daga cikin abubuwan da ya bani mamaki wanda kwatsam kuma sai aka zo aka ce ai tsohon gwamnan Kano ne za a ba ma Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda ba ni ba yan siyasa ma na jam'iyyar APC da suka fito daga arewa ta tsakiyar abin ya dame su kuma ya ba su mamaki kuma zai iya kawo ma jam'iyyar na kasu a zaɓuɓɓukan da za a yi nan gaba tunda ita ne yankin da ta bada kusan ƙuri'a bangare eh, kashi na uku da aka samu a jam'iyyar APC a zaben da aka yi a 2023 din nan to amma kuma akwai wani alfanu da shi kuma shugaba Bola Ahmed Tinubu yake kallo ka san yankin arewa maso yammacin Najeriya shine yankin da ya fi tarin ƙuri'u da masu kaɗa ƙuri'a to yana kallon idan aka rike yankin kwarai da gaske zai iya ƙara rike jam'iyyar apc kuma zai kawo mata ta goma shi don kaga yawan ministoci ma da aka ba mu yankin kusan an ba mu yankin arewa maso yammacin najeriya ministoci guda goma wanda shine ya fi kowane yanki samun ministoci a amma yanzu za a iya cewa kai wani irin kalubale kake gani yake gaban shi gandujan musamman ma aka yi la'akari da eh, ake kokarin saita jam'iyyar kowa ya ji daɗi ya ga cewa ya gamsu a'a akwai kalubale saboda wasu bangarori na ƙasan za su nuna rashin amincewansu da shugabancin shi ko da ba su fito sun ayyana ba a jam'iyyance amma a baɗilance kuma harkokin siyasa na Najeriya baɗilin ya fi zahirin ƙarfi gaskiyar magana kenan kuma an ka duba shi kan shi ɗin akwai matsaloli da suke gaban shi akwai cases da dama wanda maganan da shi da harkoki na cin hanci da rashawa wanda yana daga cikin ma dalilan da yasa ake ganin shi shugaba Bola Ahmed Tinubu da makusantansa ma suka ƙi yadda ya zama minista sai suka Daga gware ya zamanto wajen gwamnatin yana bangaren jam'iyya ne ai yan mutanen arewa maso tsakiyar Najeriya suna da korafi kada ka manta amma wani irin salo kake ganin ganduje ya kamata ya bi in yana so a wanye lafiya musamman ma da ake ganin shugabannin jam'iyya ana kwashewa dutse hannun riga eh kaga kaman cikin kwanakin nan akwai shugaban jam'iyyar APC wanda yake bangaren arewa maso yammacin Najeriya Salihu Lukman kaga ya sauka a mukamin shi saboda yana adawa da naɗa ganduje a matsayin shugaban jam'iyyar APC kuma a dalilan da ya kawo akwai batun shi cin hanci da rashawa din da batun rashin cancanta saboda kujera ce ta arewa maso tsakiyar Najeriya aka ɗauko aka ba mu arewa maso yammacin Najeriya. To idan har yana son ya samu nasara sai ya zamanto ya zama shugaba mai haɗin kan jam'iyya gaba ɗaya duka yankin gaba ɗaya ya jawo su wanda ma suke tunanin ba a musu adalci ba ya jawo su a jiki ya nuna musu wannan al'amari ne na ci gaban jam'iyya ba wai a nuna musu ba a tare wanda suka nuna tawariya kuma a ci gaba da ware su wannan zai iya kawo farra kuma zai kawo matsala wanda kuma daga ƙarshe ba zai haifar ma jam'iyyar ɗa ido ba. Kana ganin akwai sakayyar da ya kamata a yi wa arewa ta tsakiya musamman ila ga kujeran Salihu Lukuman? E, eh, ai ka san kujer already kujeran Salihu lukman. ai akwai mai rike da kujeran yanzu haka ka gane akwai acting akwai mataimakin shi to amma a gwamnatance dama ai ya kamata a ce in ba ku da wannan kuna da wannan arewa ta tsakiya sai zamanto kawai abinda ta samu shine sakataren gwamnati gwamnatin tarayya ba ta da wani babba a cikin shugabancin majalisa na tarayya ne ko ko majalisan dattawa kuma ya zamanto bangaren shugabancin jam'iyya an kwace daga hannunta abubuwan da ya kamata a ƙara dubawa shine ni da zan ba da shawara da shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya duba yankin sai ya ƙara mata ƙarfin ministoci wasu jihohin a ƙara musu ministoci Don kaga kamar jihar Ogun an bata minista guda uku wanda shine na farko a tarihin Najeriya kamata ya yayi wa'annan jihohin na arewa ta tsakiya tun da an kwace wasu shugabanci a hannunsu sai a yi musu ƙarin ministoci wanda shine zai ƙara ma jam'iyyar ƙarfi ya ƙara mata ƙima da mutunci. Mamu Yusuf Bamali kenan wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum. Yanzu ga Salihu Makera, editan jaridar Aminiya da Jamilu Adamu cikin shirin kanin labaran jaridar Aminiya. To babban labarinmu ya kunshi a kwance sasaran da aka sa wa 'yan Najeriya in ji NLC wato ya takallaka ne game da zanga-zanga da aka gudanar a shekarun jiya Laraba A game da kuncin rayuwa da karin kuɗin mai ko ce tallafi ya jawo da kuma karya darajar da waɗanda su ne suka sa abubuwa suka tabarbare sai kuma asalin abin da ke hana sakwatawa cin naman akuya yadda jami'an gwamnatin imo suka kone mana dukiya in ji hausawan imo bayan da aka rusa wasu kasuwanninsu a kuma kashe mutum ɗaya sai wata korafin wata ƙungiyar pdp kan rashin adalcin da ta ce an yi wa musulmi a naɗaɗan da gwamnan jihar plateau ya yi sai wasu muhimman matakan da shugaba tinubu ya ɗauka a wata biyu ko kuma labarin dpo din da aka kai karar wani saurayi amma sai ya biya wa saurayin sadaki aka kai masa aure da budurwarsa sai kuma wani miji da aka tura kerasa gidan kaso saboda ya kareraya matarsa sai bangaren shafin kasashen waje? To kasashen waje mun yi sharhi ne game da juyin mulkin da aka yi a Nijar. Sai dandalin nishadi. To dandalin nishaɗi mun duba dalilin da ya sa aka na ganin kana baro ne a fim ɗin a duniya. Alajabi kuma wani miji ne ya shuka fulawa ɗai-ɗai har miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu don nuna wa matarsa soyayya a daidai lokacin da suke bikin cika shekara hamsin da aurensu. To, mun san da yake tana kunshi da shafukan wasanni da sauransu. To, a shafukan wasanni mun yi nazari ne da sharhi kan 'yan kwallon da suka fito daga wasu ƙasashen waje suka zo nan Najeriya suke buga wasa a gasar Premier kamar yadda mu ma namu suke fita waje to mu ma a kuma shigo mana sai kuma yan matan Najeriya da suke buga gasar cin kofin duniya ta mata waɗanda tsallakewa da suke zuwa zagaye na biyu ta ba su damar kowace 'yar wasa za ta samu tsabar kuɗi naira miliyan 46. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa da kuwa shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu madadin abokan aiki na Muslim Muhammad Yusuf da na Khadija Ibrahim. Muhammad, awal Suleiman ne ke sallama da ku. Daga nan Daily Trust, ku huta lafiya.